na gan shi an ya kona al'urfu mulziman wannan urfin ya zama dole ne shi ne ilzami ai ya ta hatta mul'amalu bai muku abahu aiki da shi yana zama dole fi nazarin nasu akwai abu da zai gudana a jama'a wanda kowa dole sai aishi. ya zama jiki ya zarta a dole to wannan ma ana ce masa urufi a tambaya ai tambaya yi eh misali ka manta muka ce yanzu za ka nemi aure ba ka kaje kuɗi ba ka gaba dole ne ba in ka je gidansu ka je da canji sababbi akwai naira ɗari ce ce duk in take mugu ga kai da ko naira ɗari a ba ɗan ƙaramin yaro ya dinga buga ta wani ya bani gidan gobe kana za ta gashi nan gashi nan yaro ya ga wannan urfu ne amma kawai mutum bai taɓa zuwa ba ba ma wanda ya san shi yawan rama ba su abin nan ba shi wannan wani irin mugu ne kaga ga suke a shari'a na zaka karanta wannan urfu ne amma da zarar aka ce yanyi haka aka je aka kai so kake gaskiya ne arina wannan da ganin ta ba alheri tare da shi kuma in ma aka ce maka an yadda an gansu ba dole mai ba kaza ba mutum da wasu kasan maka shi su suka fi yawa inda za a tashi haza ko to a shaɗa sadi su kara da mu dama mun ce za a haɗa sharaɗi na shidda an ya kona al'urfu shi urfin nan ya kasance غير معارض بيكروا بعرف آخر دون عرفه في نفس البلد Kada ana magana sharɗin ake da shi zai yi ma a samu bambanci a samu urfin ɗin na kaza ya yi karo da na kaza ko su saba da juna to kaga daga nan ba zai zama ka'ida ba shi wannan a dukkan su suna inda urfin ai duk ba karo da shari'a suka yi ba in suka yi karo da shari'a shi ne ake abin nan amma yanzu ba wanda zai tusa ta wannan akan wancan hmm. na urfin da ya zama su yi karo da juna to ai wannan mai tun da urfin ne kai maza ka iya nemowa ni ma zan iya nemowa wanda yi shi ma zai iya nemowa urfin tun da urfin ne abu ne da yake gudanawa amma ba shari'a ba ne ba ne ne ke kawo son ga kawo urfu ne a nan ba misalin ana iya cewa mu a urfu mu ba a zuwa da sadaki da wurin wuri ba a zuwa da sadaki wurin wurin wuri amma a urfin yarabawa nan na za ka kuɗi nan take za a zo da kuɗi a kirga a yi kaza a ɗauka a baya. da shari'a ba ta ce lalle ana iya bayarwa ana iya za a yi kaza ana iya menene to kaga yanzu ba za ba dama mu yanzu a yanki a cikin hausa ka fito ya duki yau duk wanda zai tsaura aure ya zo da sadakinsa ko kuma a'a bangon ya zo kai an ta ko dalaba gambo duk da dai an cirewa yanzu samari kunya amma an fi cirewa mata inda mata ne aka ce sai za a zo da angon da amaryan su zo su zauna ina ga wanda suke aka ko ko haka kuke yi musulman ma sai ku to mana za a ce amma kenta aje ma da da jafi ne su zo a aje musu kujera to wannan na ko na bidiya ne dai na ko a ce shi na bidiya ne amma a ce an gobe ya zo tun da in an tashi a shari'ar musulunci da angon ake magana angon ne zai zo ya zauna yi muƙaddima bayan basmala da salati ga annabi sannan ce alajiwa ne ya zo neman yarsa wance kuma zai ba ta sadaki miliyan kaza Domin yarba ne nake jin so suna ita ma ga ma kudin. Miliyan. Ya yi jawabi ya gama. Daga nan shi kuma uban ya fike. Ceto. Shi ma yi nasa salatin ga musulunci yi mukaddima ceto wane ce na baka wurin manci, amana. Kaga da wani zai tasiri. Ga na baka ita amana. Yarinya ce kuma mace ce. kaga yarinya ba hankali can ba ta kwari a hankali ba sannan mace ce mun san tana da raunin kwakwalwa kada ka da kada ka yi mata wasa kada ka yi kaza ka tabbatar da domin tana shakala a dini ba za a na al'adar mutu ta haddace ƙwarani ta yi ilimi tana da digiri tana da menene tana azumin litinin tana azumin kaza tana wane ne tana shaukanar banza ba Allah ce la tuka kuma kusa kuma ba shashashu ba ta yi ƙura'ani ta yi kaza kana wanke kake shi ma wannan ne yake ce shi ma yasa kaza kaza ce kana kana wanke shi kenan za su zaku an kusa ko mu kuma ba za mu yadda da wannan taskiya na kowa saboda haka na ce eh gaskiya ta gashi gashi gashi gashi gashi wancan na san ba ta ji sai ka yi hakuri tana da kaza tana da sakace akan kaza tana kaza ga ta nan dai kai tarbiyya a rike ta duk da yadda alkur'ani ya tanada sunan manzon Allah ta tanada abin bai dace ko da bata sani ba a yi mata abin da bai dace ba a hana mata amana ce ga ta nan an suka ba ta da ko yanzu komai na ta yanzu ya tashi da wurin karatu ni ba ta ba na ya ki kana nauyin da kai na na tsora maka sana je ce jama'a kun ji ce ku shaida aure a tsakanin haka sai ku shaida a kaga gobe in ta a irin mutanen mu za a haka da ba za a dinga samun sake ba ita ma za ta je tsoron dawa gida da wannan shi ne amma a urfin mu mutum bare zo sai zai turu su kuwa mutum ka zo ya zauna? sai kaza a kaga kila daga nan ma da ka hatta sharholiyan buki da za a yi da an rage ka ɗora ta akan alkur'ani da sunan manzon Allah kaga nan take na ji labari yanayin daga nan hotel daga nan ko ka kashe aure shi ma bidiyan ne ai ma za ka zama bidiyan ne da kanka Sunan kuma ban sani ba ita amarya tana magana kaga ga al'ada ta zage zuwa ga tana biyu goron wa na ku gaba ɗaya in kuka je ma fatali da shi za ku yi gaba ɗaya ku ɗauki wannan alalan ku makar da ka fasa fashe amma sai ka kai martaban makawa idan da ka zama kai ne shugaban su duka duk inda ka je ya shek al'igali duk abin da ka harka shi kaza haramun ne to za su haramun ne haramun ne za halal ne kuma sun san ba za ka faɗa musu ba sai kaulun layi to in ka ɗauki wannan halalin gaba ɗaya ba ba ba ba da watsa sai ka tsanke na Allah a ciki na Allah a ciki na Allah a ciki ita wannan ba bukatan ruwanta ta, ba ruwanta ta ne ya yi da kaga anan ma gaba ɗaya kun fita da tsarin musulunci gaba ɗaya ba kunya shi ko ana cewa kunya ya mace ita ce kunya annabi kunyan mace suka da suka kara da annabi annabi ya fi ta kunya annabi yana da kunya sama da amarya a ɗakin da mu kabilan mu anan ba ina goyon banta ne ban dai shi ne zan faɗi in san shi cewar zai wahala amarya za ta je gidan mijin ta kwana bakwai wani irin zama da ake duk da zaman shi kansa al'ada ne amma dai kila in an ce an masa nazari za a gano asalinsa da abin nan ɗin ba wanda zai da kansa ka tsayar da kulama da maka ga fuskanta idan ta sa hidama tana jin labarin ga wani na za su ce eh, su kawai masu ta kawai na kawai na kawai na mai abin da ta gaba da ta koma gefe ta zauna ta yi shiru ta nuna kuka take in aka kawo abinci za ta ce cikin awayenta in aka kawo ruwan abinci za ta sha duk abin da aka kawo za a yi amma an bar musu ɗakin ba mai zuwa musu ɗakin in za a je sai an gaya musu ba dama ka ga fiskanta to amma yanzu a raba kafi wannan ba musu wannan hukunci ne Ya tura a ɗaukan mata a fili ga wanda ya zo a wajen da wanda bai zo ba sannan ka gaba musulunci ba ne ba wannan turanci ne turancin ma ba na musulman ba na annan al'ada ce kafirci ne irin al'adu ne na turawa to shi ne kaga na nan dole ina bukatan gyara amma mu ma yanzu mun bi na mai kusan kamar haka ake yaushe za a ce duk da dai a ce daurin auren yaro ba zai je ba amma yanzu da abubuwan ake zuwa dama amarin ita ma ga ta san gefe tana kallo ana mata tsaya suna zanzu ba maganan kunya gane ba wancan namun kake magana eh me ake yi a gaba duka ne ba amma dai eh, ya zo tun da aka ana ina yadda ana yi ta gani ma ko da can ai kafin ma guza ba suna rawa da kalangu ba amma asalin mutu ne da ba kai dama ko kalan goma a kasan auren mu babu kalangu babu kiba babu kaza mu dai a biyan ko da yake tsakiya ce kowace kabila suna zuwa don ina tura hafta ne akwai bauɗi akwai wade ne ya a dinga iya shege kala kala a yi fata a yi doke doke da masu duk inda suka taru da ya aron su a yi fata in an taru ba a yi fata ba ta taro bai taro ba kaga da biyan yi sun sun faɗa wurin su gado ne wasan su ma faɗa ne ko wasan za ana sa ga namiji cewa zai iya ɗaukan sanda nawa wani ɗauki sanda ashirin wani ɗauki ɗari to yi isa da za a kammala musu abi a shiryatar da su a dawo da su kan hanya malam maimakon a dakushe musu wannan kaifin ba dakushe shi kamata yi ba juyar da musulunci da shi za a yi ana neman idan su masu so su daga kaje kai ba fa inda kai ba mu fada cewa kai ba kwani ba ba namiji ne kai ba sai sa duk inda suke kawai hatsari na waka ta fushi za ka fita kai ne namiji amma kiwon falo kin kasan hmm wa san su su dama haka Allah ya yi to sai dai akwai na shiga a ciki akwai bibiya akwai wanda ya yi kame da kaza amma akwai yan tsakiya su ba sa shiga duka wannan ba sa shiga shi ne ƙazun da kuka yi kusa yanzu ya za a yi dawo da wannan to ku bari duka a nan shi kenan ku na yi wancan mai yake da urfu shi ne ake nema a kawo orfu wanda yake mai iri ɗaya wancan shi ne amsa na sadaki za a kawo wancan sadakinsu ba za a kawo ba gurfu ne duk wanda ta yayi mulahada inna simata almumayyizata siffa mai bambancewa li'akamil musta lil akamil mustanidati da hukunce-hukuncen da aka jinkinar da su ilal urfi أنها غير ثابتة بل أنها تتغير تكن بتغير العرف وعلى هذا أكم أن قد يتغير رأي الفقيه وكان فقيه يكن تنزى في القضية الواحدة أتن يفتي كذا أمن يفتي كذا بتغير العرف ويعبر الفقهاء أين فقهونا مبنى عن هذا الاختلاف لأنه آه، اختلاف اختلاف عصري أو زماني أثر آه، وزماني اختلاف حجة وبرهان ينظر وأن آه، مسيد وأصحاه للجوهري تعريف مرهون جنانكو يزكي نهدو شاكي تري أنوار البروتي في أنواع الفروق للقرافي سبحان الله يسقينا العشاء في تريد سبعين بيو وما بعدها الأشباه كما والنذائر شي وانا لتابين للسيوطي آه، شافي تسعين تقص المنصور في القواعد آه، للزركشي كسكي بيو شافي تلي أخذ تسعين بيزوة تلي أخذ تسعين Hmm? a ah, ɗari uku ne wancan ɗari me yawaita shi na farko ɗari uku na biyu ma a wannan daban-daban ne kai daban-daban ne ba cewa daga wannan zuwa wancan ne ba a daban-daban ne shafunan sharhul kawkabi amma ba almunira amma ba wannan ne ba lil fatuhi lil fatuhi shi kuma wannan kaga da aka sa wannan kat iri ɗaya ne shafi ɗari biyar da tasa'in da tara zuwa ɗari shida nan kake kwana nan muka kwana eh ne gara ruhu ne ba shari'a ba shi ba ruhu ne ba gaza na ruhu ne